subscribe ya sanarwa don samun da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Littafin Hayatul Mahayat, littafi na goma sha ɗaya. Masu saurare na idan ba manta ba a cikin littafi na baya mun dagata ne a daidai inda. Kes mai ya haka? Ciwar momi da ta fito yanzu daga cikin bedroom. Me yasa ke har abada ba za ki ji magana ta ba? ce wallahi idan baki fita harkar iyalin Muzaffar ba sai nayi mugun sabar miki haka kika addabi Nabila gashi ta bar miki duniyar amma kin kasa saduda shine zaki koma kan Raihan ko to gaskiya ina zaton bakya kaunar Muzaffar duk cikin ƴan uwanki shi kika fi sa ma ido Allah sarki wannan kenan sai kuma daura kai tsaye haba momi ta yaya zan ki dan uwana ni bana kin Muzaffar sai dai ina mugun cin haushin irin zaben sa ya rasa matan da zai rinka kwasowa sai marasa aji mi kalli wannan yarinyar fa yar ficiciya da ita ita ce matar muzaffar tur abin kun sumayya ta shike fita daga cikin fadin nan koran ke baci raya bace anti sumayya ta fita kamo hannun raihana mu ta yi kan kushin ta zaunar da ita ita ma ta zauna lallashinta ta shiga yi sosai hankalin raihana ya kwanta ko babu komai mami ta nuna mata soyayya a bangaren aliyu kuwa suna isa gida ko gama yin fakin ba a yi ba ya bude murfin motar ya fito a fusaci kai tsaye fat ɗin ummi yunufa zaune ya same ta hannunta riƙe da kwaf tana shan madara ganin yanayin shi yasa ta ajiye kwaf ɗin ta fuskance sa sosai ta ce lafiyarka kuwa aliyu waye ɓatar ma rai haba gadanga tell me haba gadanga tell me your problem my big son shiru aliyu yayi babu alamar ma zai yi magana tashi ummi ta yi daga kan kushin ɗin da take ta koma kusa da Aliyu fuskar ta dauke da damuwa hannun shi ta kamo cikin muryar lallashi ta sake cewa haba Aliyu so kake ka tayar min da hankali ka san ba zan taba samun nutsuwa ba idan har ina kallon fuskar ka cikin damuwa sake tamke fuskar sa Aliyu yayi rai a bace ce ummi Ko ne musabbabin matsalata musamman ma ke. ku raba ni da Zara a lokacin da ya dace na zauna da ita duk da babu santa cikin raina amma zamanta tare da ni babbar kariya ce a gare ni don babu macen da za ta iya ɗaukar lalurata ba tare da nuna gajiyawa ko damuwa ba ummi ku dawo min da zara idan kuma kuka ki to duk halin da rayuwa za ta shiga ku ne silar komai miƙewa ummi ta yi rai a ɓace ta ce aliyu kalle ni da kyau duk da irin sanda nake yi maka to wallahi zan iya mugun ɓata maka rai akan maganar zara kai gaggawar mantawa da ita ko da ka ji muna neman ta dawo dan ɗan da ke cikinta ne ba wai don ita ba na lura santa ya fara na lura santa ka fara yi shi yasa to bari ka je na janye maganar dawowarta sai dai idan ta haihu ka je kai da kanka ka amso min yaron ka ji na gaya maka shashancin banza kawai salimat bata fi zara komai ba da har za ka ce wannan yarinyar ita ce za ta iya ɗaukar lalurarka to wallahi tun wuri idan ma san ta ka fara yi kai gaggawar cire shi cikin ranka Salimat ya kamata ka so mai tsanani mikewa Aliyu ya cikin raunin murya ya ce ki hakuri ummi ba zan kuma zuwa miki da maganar Zara ba amma a yanzu duk duniya babu wacce na tsana kamar Salimat tabbas na fara yarda da cewa san Zara ne ya fara kama ni amma zan nemi mafita Aliyu yana kare shi fadar haka ya fita daga fat din gabaki daya yana fita ummi ta koma ta zauna dafe kanta tayi a fili ta furta tabbas akwai matsala ta yaya na bari Aliyu ya fara san Zara tunanin mafita ta fara yi shi ko Aliyu yana fita kai tsaye cikin fat din sa ya nufa cikin bedroom din Zara ya shiga kwanciya yayi saman bed din yana tuna irin abubuwan da suka wakana a baya tashi yayi ya fezar da iska mai zafi daga bakin sa yace tabbas na san ba zaki dawo gare ni ba Zara na cutar da ke iya cuta ta yaya zan yi tunanin zaki so ni amma ni kam ba zan taɓa iya sake sakin ki ba sai dai rayuwar aurenmu ta kare a haka wayar shi ciro ya shiga tura mata text kamar haka assalamu alaiki momin baby na yaya kike ya baby na ina fatan duk lafiya dan Allah ki kular min da baby na ina ji a jikina tamkar shi kadai zan haifa a duniya zara na san zaki mamakin ganin wannan text din to ki daina mamaki ina tsananin ina matukar son in ina kewar ina burin son kasancewa da shi wato baby na idan ya kasance kin haifu bana kusa please idan namiji ne ki sa mai sunan mahaifina wato Yazid idan kuma mace ce sunan mahaifiyarki Kilishi wato Sadiya ina kara jaddada miki ki kular min da baby na ina matukar son na barki lafiya daga Yarima Aliyu mijinki na har abada yana turawa ya dafe kansa a fili ya ce me yasa ban sanar da ita cewa ina son ta ba kai zuciyata ba za ta iya zubar min da kima ta ba akan mace Zara dole ki so ni so mai tsanani miƙewa Aliyu yayi wata yar madaidaiciyar bak ya ɗauko kayansa ya shiga zubawa a ciki duk wani abin da zai bukata ya ɗauka Pin da fefa ya ɗauka ya yi gajeren rubutu guda biyu. Bedroom ɗin Salimat ya nufa ya ajiye mata ɗayar fefar sannan ya wuce fat ɗin mahaifin shi saboda ya san a daidai lokacin yana fada ɗayar fefen ya ajiye mar. Ya fito komawa ya yi cikin bedroom ɗin Zara ya ɗauki bag ɗin sannan ya nufi cikin bedroom ɗinsa. Ya kwashi kuɗi masu yawa ya ɗauki ATM ɗin shi guda uku na bank daban-daban ya fita ta kofar baya bayi sai zubewa suke suna kwasar gaisuwa amma ko kallon su bai yi ba ya fita abin sa jinkarar shigowar text cikin wayarta ya sa ta ɗauki wayar cikin mamaki ta buɗe ganin numba ce babu suna saboda ba ta ma da sa karanta text ɗin ta yi tana gamawa ta saki tsaki a fili tace wato ma shi ta bebin shi yake yi Allah ya sawake na sa ma ɗana sunan mugun sarki mahaifinka kuma wallahi baka isa ka bar ni da igiyar aurenka ba dan kam ni da zama da kai har abada na san magananka da yaya muzaffar zan haɗa ka na san maganinka da yaya muzaffar zan haɗa ka wallahi zama wallahi maza duk kusan halin ku ɗaya sai shegen san nuna isa Ko a kullum ku ne gaba tsaki ta sake ja murmushin takaici raihana ta yi ta ce to ya zaki zara Allah ya ba su mulki da jagoranci a kan mace su ne sama da mu kin ga kuwa babu yadda za mu yi dole mu yi biyayya idan har muna son ganin daidai kar ki manta aljannar mu tana karkashin kafar su kin ga kuwa idan muna so dole mu yi biyayya zara idan kika yi hakuri wata rana zai zama labari tashi zara ta yi ta dawo kusa da raihana murmushi ta yi ta ce haka ne anti raihan gaskiya zuciyarki mai kyau ce tabbas maganar ki haka take kuma na yi kudirin yi ma mijina biyayya wanda zan aura nan gaba cikin mamaki raihana ta ce kamar ya mijinki fa ba zaman jego kika zo ba nan da nan hawaye suka wanke fuskar zara labarin duk abin da ya faru ta sanar da raihana tun daga aurenta har zaman ta cikin masarautar yansu masarautar su raunin zuciya irin na raihana sai da ta yi kuka tana mai tausaya ma zara cikin zuciyarta ta ce kowa da irin tashi kaddarar hmm. zara dakin san wace ce raihana dakin tausaya min nema haka suka ci gaba da hirarsu shiryawa muzaffar yayi fito cikin shigar manyan kaya idan ka kalle shi sai ka sake kallon shi masha Allah hanyar fada ya nufa kasancewar an tara baki ko ina muzaffar bin shi da kallo aka yi hakan ba karamin haushi ya basa ba cikin sauri wata hadima daga cikin hadiman Arfat wanda ta aminta da ita ita ta ruga cikin fat ɗin su Arfat tana shiga ta zube ta kai gaisuwa ta ce Allah ya kara miki lafiya ga Yarima Muzaffar can ya fito cikin shiga ta alfarma da alamu fa da ya nufa cikin sauri Arfat ta miƙe a bayarta ta zira mai matukar kyau a saman riga da wandon jikinta da suka kama ta tsam hular rigar ta ja saman kanta ta fita cikin sauri take tafiya ta wani kwarido ta bi wanda zai iya sada ta da hanyar shiga fada cikin sa'a suka kusa yin kicibis da muzaffar shiko biyowa hanyar ne shiko ya biyo hanyar ne saboda yawan jama'ar da ke ta damunsa saurin shan gaban shi ta cikin sauri mu'azzam ya labe domin dawowar shi kenan ya hangi arfat din ta nufo hanyar cikin sauri shine ya biyo don ya ga mai za ta yi cikin raunin murya arfat ta ce dan Allah Muzaffar ka tsaya ka saurare ni wallahi san da nake yi maka yasa na aikata haka haba kanal Muzaffar na kasa ba ma dan uwanka kulawa saboda kai tun farko kai nake so tun kafin na san me so dan Allah ka ceci rayuwata na san baka da alaka da wannan cikin amma ko dukto yana daukar shi a matsayin naka da mommy please help me kanal i beg you ka amince ka amince min cewa kana sona zan warware wannan kullun da kaina i promise you kanal muzaffar wani irin zazzafan mari ya sauke mata rai bace ya nuna ta yace ke arfat ki gaggawar shiga hankalinki wallahi ko da azan mutuwa yayi ba zan iya auren ki ba dan baki daga cikin tsarin tsari na har abada ba zan taba san ki ba na lura ke kam dabba ce kuma bari ki ji kar Allah ya saki warware komai bani da matsala da hakan ki sani ina raga miki ne saboda mu'azzam dan shi na yarda dan shi na yarda na shanya bulala ɗari saboda naga tsantsar soyayyarki a cikin idanun shi ba dan haka ba da sai na yi miki abin da sai kin gummace mutuwa akan rayuwarki idan kuma kika sake idan kuma kika sake tarata da irin wannan maganar sai na sa mu'azzam ya rubuta miki saki uku duk da san da yake miki ba za ki iya aikata hakan ba idan na rubu idan na idan na bukata kuma na san zai yi hakan saboda sananin soyayya soyayyar da ke tsakaninmu ture ta yi saura kaɗan ta faɗi da baya wucewar shi cikin sanyin jiki arfar ta juyo idanunta sun sun cika tab da hawaye ganin mu'azzam a gabanta ya sa ta zaro ido barmishin ce mu'azzam yayyace alhamdulillah dama zuciyata ta kasa amincewa dan uwana zai aikatar min haka yau gashi naji ainihin gaskiya da kunnuwana tabbas muzaffar bai yi karya ba arfat ina sananin sanki amma a yanzu na tsane ki ba zan yi saurin sakin ki ba yanzu sai na ɗanɗana miki irin bakin ciki da damuwar da kika sa ni kika sa 'dan uwana a ciki sannan ki gaggawar sanar da ni wannan cikin na jikinki na waye Arfat tabbas kin cutar da ni na mika miki dukkanin soyayyata ke kuma kin ci amanata cin amanar ma had cin amanar ma har cikin shege duk dan kulla makirci to wallahi ba zan taba yarda da wannan cikin ba sanin kanki ne kin san ban taba kusantar ki ba na yarda da shi ne saboda ina zaton na dan uwana ne to yau naji tabbacin ba shi da alaka da shi kamar yadda bani da shi ya kare shi maganar cikin rawar murya kare shi maganar yayi cikin rawar murya tare da juyawa saurin rike rigarsa arfat ta yi ta ce dokta wallahi wannan cikin naka ne bashi da wani uba sai kai ka saura juyowa yayi a fusace ya sauke mata mari idanunta cike da hawaye ta dago ta kalle sa ganin hawaye a saman fuskar shi ga wani irin red da idanun shi suka yi saboda tsananin bacin rai saurin rintsa idanunta ta a fili ta ce doctor yau kai ne nake ganin hawaye a saman fuskarka na shiga uku ne arfat barin gurin ma'azam yayi cikin sauri ita ko durƙushewa ta yi a saman gwiwarta muzaffar yana shiga cikin fada mai martaba ya fada murmushi su waziri kuwa wata iriyar faduwar gaba suka ji kasancewar kawu Yusuf baya gurin ya sa wambai jin kamar ya saki fitsari gaisuwa muzaffar ya kai gurin mahaifinsa sannan ya zauna ya gaishe su fuskantar mahaifinsa yayi ya ce Allah ya kara maka lafiya mai Allah ya kara maka lafiya mahaifina na zo maka da wata magana amma ba tana nufin shiga cikin hukuncinka ba ne ina so ka bani damar tuhumar wancan azzalumin mutumin da suke kira da malami dan na lura akwai lauje cikin naɗi akan zuwan shi wajen yi maka magani jinjina kai mai martaba yayi ya sauke ajiyar zuciya ya ce ka damu ya rima muzaffar zan baka damar haka amma ka bari zuwa gobe idan mun yi magana da Hajiya Kaji jinjina kai Muzaffar yayi ya miƙe sallama yayi ma mai martaba ya fito daga fada dafi saitin zuciyarsa waziri yayi dan ji yake kamar za ta fito saboda tsananin bugawa da take yi fat din momi Muzaffar ya nufa cikin sanyin jiki Muzambil ya shiga cikin falo zaune sa samha tana shan fruit salad sallamar shi kawai ta amsa ta ci gaba da shan fruit dinta kallanta yayi yayi saurin kawar da kansa saboda irin shigar da take jikinta ji yayi tsigar jikinsa ta tashi cikin bedroom din shi ya nufa cikin zuciyar shi yace lalle ma yarinyar nan wato yau ko bak din ba za ta amsa ba wanka yayi shirya ya fito dining ya nufa zama yayi yana jiran ta zo ta zuba mai amma shiru shi kuma girman kai ya hana yayi mata magana kwafayi ya zuba abincin spoon daya yayi yayi saurin furzar da abincin ya miƙe a fusace ya nufi gurinta cikin faɗa ya ce wai ni wani irin abinci ne wannan sai ka ce za a ba wa dabba miƙewa sama ta yi ce daga cikin gida yake wanda hadimai suka yi ne dama ba ni ya dace na rinƙa yin abinci ba kai ma ka san haka ina yi maka ne saboda kyautatawa to na lura baka bukatar haka shine na bari idan ka tashi bukatar haka sai ka yi min magana idan na ga zan iya tana kare shi haka ta nufi hanyar fita daga falon cikin mamaki muzambil ya bi ta da kallo don ya don ya kasa cewa komai fuska tamke muzamfir ya zauna muzaffar ya zauna a saman kushin din da ke kusa da momi gaida ta yi ko kallon inda ya take bai ba ita ma shigowar ta nan yanzu tashi raihana ta yi ta nufi fridge lemu ta ɗauko haɗi da yanka nau'ikan furut a cikin plate ta nufo gurin muzafar, ganin haka ya sa momi tashi barin fat ɗin ta yi ta nufi fat ɗin kaka daidai lokacin islam ta shigo gurin anti sumayya zama raihana ta yi kusa da muzaffar ɗaukar yankan wata milo ta yi ta nufi bakinsa da shi ta gefen idanun shi ya kalli anti sumayya ganin shi take kallo ya sa shi buɗe bakin ta sa mai cikin wata iriyar murya raihana ta ce wow soja na yi kyau sosai dole na siya wannan wankan wata iriyar faduwar gaba muzaffar ya ji cikin zuciyar shi ya ce ka ji min yar duniyar yarinya ta yaya ta san wannan kalmar hmm. sai na ci uban zara na san ita ce za ta sanar mata saurin kakalo murmushi yayi tunawa da yayi su anti sumayya suna gurin ya ce haba wani biya zaki bacin danki nayi ki ma fa kin yi kyau sosai shi yasa na shi yasa na biyo ki nan dan na sake ganin ki murmushi Rayhana ta ta sake sa mai fruit a baki abin wata milo din ya zubar mai a jiki ta yi saurin yunkurawa za ta goge masa aka yi rashin sa'a ta fada saman jikinsa saurin rungume shi ta yi saboda ji da ta yi za ta faɗi Dan kwalin da ke kanta ya zame kamshin irin mayamayan gyaran kan Nabila ya dake hancinsa ga kamshin turarenta wani iriyar tashin hankali muzaffar ya ji ya raskar mai lokaci ɗaya cije lips sa ya cikin zuciyar shi ya ce wannan yarinyar fa idan na yi wasa kashe ni za ta yi amma sai na yi mugun sata ta shiga cikin hankalinta tuni idanun shi suka canza launi ita ko sake kankame shi ta yi tsakaninta da Allah ita tsoro ya sa ta yin hakan ba da wani dalili ba a fusace Islam ta miƙe ta fita daga bat ɗin ita ko anti Sumayya zuciyarta kamar ta fashe miƙewa ta yi rai a ɓace ta ce gaskiya muzaffar ka bani kunya wannan yar karamar yarinyar kake mai irin wannan abin hmm. fita ta yi a fusace tana fita muzaffar ya sauke wata iriyar ajiyar zuciya rai a ɓace ya ce sai yaushe zaki saukar min daga jiki fuskarsa ta nuna ɓacin rai amma muryarsa ta kasa fita da karfi kamar yadda raihana ta zata jiki a sanye ta miƙe saurin fita daga fat ɗin ta yi saboda tsoron abin da zai biyo baya kai tsaye fat ɗinsu ta nufa su sudes suna gurin momi a can wajen kaka kwanciya muzaffar yayi kan kushin din jikinsa duk babu karfi wani irin takaici yake ji a cikin zuciyar shi yace wato ni wannan yarinyar za ta nunawa bai tsara ko da yake ta san waye namiji tun daga sheda nan sudes da shurem tun tana yar ciciyarta. to ni ba zan ɗauki wannan fitsarancin ba zan yi maganinta ita ko raihana tana shiga ta yi sauran ɗaukar wannan box ɗin cire zoben ciki ta yi ta adana shi sannan ta ɗauki wata a baya ta saka ta fita tana waige-waige cikin tsoro da fargaba ta shiga cikin fat ɗin saurin sauke ajiyar zuciya ta yi ganin babu kowa cikin falo rintsa idanunta ta yi ta nufi cikin bedroom ɗin da ke kallon hanyar waje wani irin bugawa zuciyar ta ke yi tana shiga ta buɗe idanunta jin karar saukar ruwa a cikin toilet ya sa ta dafe kirjinta saurin ajiye box ɗin ta yi kan bed ta juya ta fita cikin sauri pad su ta koma tana shiga ta nufi fridge robar ruwa ta ɗauko ko tsayawa neman kwabba ta yi ba ta buɗe ta kafa kai sai da ta sha ya kai rabi sannan ta ajiye ta shiga cikin bedroom kullewa ta yi sannan ta zauna a kan bed tana sauke ajiyar zuciya duk ta gama firgicewa tsawon lokaci sannan ta miƙe ta nufi toilet omi na fitowa daga toilet idanunta suka sauka kan wannan box ɗin? cikin tashin hankali ta karasa wajen bude box ɗin tayi, zaro ido ta ganin kuɗin amma babu zoben saurin rufewa ta ta miƙe fita falo ta hadimai ta shiga kwala mu kira cikin tsoro suka shigo zubewa suka yi suna kwasar gaisuwa tsawa ta daka musu ta ce waye ya shigo cikin fat ɗin nan kuma har cikin bedroom dina, cikin tsoro suke sanar da ita babu kowa mari ta wasa wata kusa da ita da ita take cewa kamar ya baku ga kowa ba shashanci kenan lailai idan kuwa haka ne ba ku da amfani kuma wallahi ku yi gaggawar nemo min wanda ya shigo yanzu ko ne muku hukunci mafi girma juyawa ta yi ta koma cikin bedroom ko shiryawa ta kasa yi saboda tashin hankali a fusace ta miƙe ta sa kaya cikin tashin hankali take faɗin tabbas akwai wanda ya san komai akan batan tubes ɗin muzaffar gashi ni za a fara sawa cikin matsala bayan ba ni kadai na aikata hakan ba ana ganin wannan ana ganin wannan box din a guri na za a za a zata har kisan Nabila ina da sa hannu a ciki wayyo na shiga uku dole na san abin yi kuma dole na nemi wanda ya kawo wannan box ɗin. Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe a cikin littafi na gaba kawai don jin yadda za ta kaya naku dan Salma kuma huta lafiya